gwamnatin da ta ce ta ɗauki wannan matakin ne bisa dalilan tsaro ganin irin yadda akan kai hare-haren bama-bamai akan jama'a wannan sanarwa ne da ke ɗauke da sahanin sakataren gwamnatin jihar alhaji jidda shuwa ya ce za a taƙaita zirga-zirgar ababen hawa ne har zuwa ranar lahadin don ganin cewa an kare lafiya da dukiyoyin jama'a an ɗauki irin wannan mataki dai shekaru uku kenan ana taƙaita zirga-zirgar ababen hawa duk lokacin bukukuwa kama daga sallah zuwa bukukuwan kirsimeti bisa matakan tsaro da hukumomin tsaron ƙasan ke ɗauka musamman ma a baya da hukumomin tsaron ƙasan ne ke bada irin wannan sanarwa sai dai wannan sanarwa ya taƙaita zirga-zirgan da ya fito daga ofishin sakataren gwamnatin jihar ya canza wannan salo na baya da ke fitowa daga wajen hukumomin sojojin kasar to ko shin ya al'umman birnin maiduguri ke ji game da wannan taƙaita zirga-zirga da hukumomin jihar ke yi gaskiya ni zan ce ba mu ji daɗin abun ba don ka lura kullum ana sa mutane a kulle a banza da kyawunta sai a bari in an je idi an dawo sai a bar mutane su yi ko kuma a yi irin yadda da ake yi a damaturu ba shiga ba fita amma a cikin gari kowa ya wala amma shekara uku ba za a canja abu ba shi in ka duba wannan yaki da ake yi da ta'addancin nan har yanzu ba inda aka je don ba a canja salon yaki wallahi ni dai takaita zirga-zirgar nan bai yi ba don yawanci abubuwan da yana faruwa mai duguri ba da dare ba ne yanzu shekara na uku ya kamata a bar mutane bayan an dan takaita kaɗan a bar mutane su yi ta walwala don kaga yawancin mutane suna da iyaye a wani wuri daban suna da mutane a wani wuri daban suna so wayansu ba su da abinci za a kai musu abinci da wasu abubuwa amma kaga in an takaita zirga-zirga wannan gaba ɗaya ya ɓata harkar mutane gaskiya wannan abun gaskiya ba ta da tasiri don shekara uku kenan muna nan ciki kulle ya kamata a ce bayan an yi sallan idi a buɗe hanya don ma sun kulle hanyar ce ɗin ba ma iya ganewa da abin da ke faruwa duk mun kasa ganewa abin amma ya kamata yanzu dai bayan sallan idi a buɗe hanya sa'ad na bar kowa zirga zirgan shi ina gana wannan shi ya kamata don ba ta kulle hanyar shi bai dace ba gaskiya shekara uku na ba mu bai mana tasiri ba wasu al'umma birnin maiduguri kenan kenan ya bayyana ra'ayinsu game da takaita zirga-zirgar ababen hawa da gwamnatin jihar borno ta da sanarwa a kai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya